Honorable Amin waziri Tambol of the APC, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected. Farfesa Abubakar Abdullahi Bagudo kenan jami'in tattara sakamakon zaben gwamnan jihar Sokoto yake bayyana kakakin majalisar wakilai Aminu Waziri Tambuwal a zaman wanda ya lashe zaben gwamna a jihar ta Sokoton. Aminu Waziri na jam'iyyar APC ya yi galaba ne da ƙuri'u 647,609 inda ya kada abokin takararsa sanata Abdullah Wali na jam'iyyar PDP wanda ya sami ƙuri'u 269 da ƙuri'u 74 tuni da sanata Abdullah Wali tare da jam'iyyarsa ta PDP suka rungumi kaddara tare da taya murna ga wanda ya lashe zaben. Wannan sakamakon da aka bayyana shi kuma za mu yi amfani da shi mu taya shi Honorable Aminu Waziri Tambuwal da ya samu nasara ga wannan zaɓe mai fatar cewa gwamnatinsa za ta taimaka wurin ci gaban jihar sokoto kuma mai mishi alkawali cewa za mu ci gaba da bada goyon bayan mu ta shawarwari da duk hanyar da ya kamata mu gani jihar mu ta ci gaba wannan lamari ko yayi wa Aminu Waziri daɗi ya kuma yi na'am da shi wannan abin da ya kamata ne shi Santa Abdullahi Wali yayi kuma na yaba mishi ya nuna sanin ya kamata na yi maraba da wannan abin nashi kuma ina kira da gare shi da sauran 'yan takara da duk abin da suke da shi wanda zai ci gaba da jihar sokoto na shawara su zo mu ci gaba mu tattauna don mu ga yadda za mu ci gaba da jagoranci wannan jiha. menene babban abin da zaka fara baiwa fifiko ko kuma ƙara maida wa hankali da azara aka rantsar da kai a matsayin gwamnan jihar sokoto. ba shakka sha'anin ilimi shi za mu sa a gaba bayan shi sha'anin aikin gona sha'anin lafiya da sha na samun al'umma ayyukan yi insha Allah. A jihar Kebbi ma dan takarar jam'iyyar APC sanata Abubakar Atiku Bagudu ne ya lashe zaben gwamnan da ƙuri'u dubu ɗari hudu da saba'in da bakwai da ɗari uku da saba'in da shida inda ya kada General Bello sarkin yaƙi na jam'iyyar PDP mai ƙuri'u dubu ɗari biyu da casa'in da uku da ɗari hudu da arba'in da uku. to ko yaya Atiku Bagudu ya ji da wannan nasarar? Nasara ce ni a waje na da take ta mutanen jihar Kebbi baki daya don su suka fito kai zaɓe nuna shawa wajen zaɓen gwamnatin da suke so. Da haka wannan ni sakamako sai da in ce na mutanen jihar Kebbi baki daya murna da kuma godiya. A jihar Zamfaroko duk da yake hukumar zaben bata kai gaba da sakamakon karshe ba ya zuwa lokacin hada wannan rahoton, to amma a sakamakon ƙananan hukumomi ashirin da aka bayyana gwamna abdulaziz yari ne na jam'iyyar apc ke kan gaba da ƙuri'u bakwai, inda ya zarta mahmud aliyu shinkafi na pdp mai ƙuri'u biyar. murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto Najeriya.